Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan hantsi. Murtala Faruk sanyi ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shirin namu na hantsin yau Alhamis bakwai ga watan Disamban shekara ta 2023. bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan barazanar da kungiyar masu fiton kayayyaki ta najeriya ta yi na dakatar da zirga-zirgar motocin kayayyaki da rufe kasuwannin arewa muddin gwamnatin najeriya bata gaggauta buɗe tashar fitar kayayyaki ta lolo ba da ke kan iyakar najeriya da jamhuriyar benin a jihar kebbi ita ma boda ce babba da ya kamata a ce kuma akwai dukiya na nan tsaye a an kaje ka gani abin sai hankalin ya tashi kuma duk kayan na yan arewa a jamhuriyar nijar kuma wasu yan kasar hudu da yan bindiga suka sace zuwa najeriya sun sami yanci bayan biyan kuɗin fansa ko kai dai lamarin na neman jefa fulani yan gudun hijira a birnin kwanni cikin mawuyacin hali kasar kamaru tare da haɗin gwiwar kasar chadi sun shirya wani taron bita kan yadda za a inganta sha'anin sufuri za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba har ma da sharhin jaridun kasar ghana to amma kafin duka waɗannan sai an fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa hawa sharif a jiya laraba ne aka soma da share fage ga Nikki Haley a yayin buɗe muhawara ta hudu da masu fatan ɗarewa kujerar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican. a kokarin haskawa a fagen fafatawa da ake ganin tsohon shugaban amurka donald trump ya mamaye gwamnan florida ron desantis ya zargi haley da ja da baya sakamakon caccaka daga 'yan jarida da ɗan kasuwa vivek ramaswani inda ya ce tsohon da majalisar ɗinkin duniyar kuma gwamnan jihar south carolina ta yi kusa-kusa wajen miƙa wuya yayin da take samun sabbin ƙudurori daga masu ba da gudunmawa batun da halin ta ce kishi ne kawai uku daga cikin 'yan takarar da suka hau bari a yayin muhawarar ba su ambata donald trump ba wanda shine dan takara mafi farin jini da ke gaba-gaba a tsakanin 'yan takarar na jam'iyyar republican a farkon mintoci buɗe muhawarar 'yan takarar dai sun fara kasancewa a jami'ar alabama domin taro na ƙarshe da aka shirya kafin a je haɗuwar da za a yi a ayowa inda za a gudanar da zaben fidda gwani na ɗan kakarar shugaban ƙasar a watan gobe. a jiya laraba ma'aikatar shari'a kasar farisa wato iran ta sanar da cewa wata kotu a birnin tehran ta umarci gwamnatin amurka da ta biya zanzurutun kudi har dala kusan biliyan hamsin a matsayin fansan rai na wani babban jinar da aka kashe kusan shekaru hudu da suka wuce a ranar uku ga watan janairun shekarar 2020 ne dai tsohon shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin tashin wani jirgi mara matuki da ya kai hari kusa da babban filin jirgin sama da ke bagadaza da ya hallaka janar kasun suleimani mai shekaru 62 a duniya da wani sojan iran mai mukamin lieutenant abu mahadil al-muhaddis kwanaki kaɗan bayan kai harin ne iran ta kai ramuwar gayya inda ta harba makamai masu linzami a sansanonin dakarun amurka da wasu cibiyoyin dakarun haɗin gwiwa babu dai wani jami'in amurka da ya rasa ransa a hare-haren sai dai washington ta ce gwamnati sun samu mummunar fargaba da ta taɓa kwakwalensu kafar yada labaran ma'aikatar shari'a ta iran ta yanar gizo mai suna mizan ta ce wata kotu a tehran ce ta yanke ma gwamnatin amurka hukuncin na biyan zunzurutun kuɗi dala biliyan 49 da miliyan 700 a matsayin fansa sakamakon karar da iranawa sama da 3,300 suka shigar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sake sabunta kiran shi a jiya laraba na neman a tsagaita wuta a yakin da ake a zirin gaza domin ayyukan jin kai inda ya yi gargaɗin cewa sha'anin doka da oda na iya wargajewa baki ɗaya da ayyukan jin kai da shi ma yake gab da yin kasawar was guterres ya kara da gargaɗin cewa a irin yanayin da ake ciki na ruwan bama ba mai baji ba gani da dakarun tsaron isra'ila ke yi da rashin wani wurin fakewa ko muhimman ababen bukata na rayuwa akwai yiwuwar wargajewar tsarin doka da oda baki daya nan ba da jimawa ba saboda yanayin tsanani da jama'a ke ciki ga kuma matsanancin karancin taimakon jin kai guterres ya kara da cewa idan aka yi wasa ana iya kaiwa ga wani yanayi da ya fi wannan kazanta da ka iya hadawa da barkewar cututtuka da karin daidaita mutane da za su fantsama zuwa makwabtan kasashe ya ce halin da ake ciki yanzu ya sa da kamar wuya a iya gudanar da wani aikin jin kai na a zo a gani ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sunan ba da jimawa ba hawa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan kungiyar masu fiton kayayyaki ta najeriya afpron ta yi barazanar dakatar da zirga-zirgar motocin dakon kayayyaki tare da rurrufe kasuwannin arewacin najeriya muddin gwamnatin tarayya ta gaggauta buɗe tashar fiton kayayyaki ta lolo da ke kan iyakar najeriya da jamhuriyar benin a bangaren jihar kebbi ba daga kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da wannan rahoto a yin taro da manema labarai a kano shugaban kungiyar na ƙasa alhaji muftahu ya jagoranta ya ce tashar iyaka ta lolo ba ta cikin jerin tashoshin fitan kayayyaki na kan tudu da gwamnatin najeriya ta rufe la'akari da cewa wannan tasha ba ta haɗa kan iyaka da jamhuriyar nijar ba a don haka bai kamata matakin kungiyar ecowas ya shafe ta ba alhaji aminu dan iya bauran yabo da ke zaman mataimakin shugaban kungiyar mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya ya yi ƙarin haske idan dai har ana mulki na demokaradiyya a ƙasa irin najeriya ya kamata a ce kowane yanki suna da wata kafa da aka buɗe musu don jama'a hada hada kasuwanci ne ake yi kasuwancin nan kuma ba zai yiwu a ce sai yanki ɗaya kawai za ka iya shigowa da kaya a cikin ƙasa ba sai muka ga wannan ba adalci ba ne idan aka tafi a haka shi yasa muka kira ga gwamnati ta duba yiwuwar buɗe wannan iyakar ta benin da najeriya a jihar kebbi ita ma boda ce babba da ya kamata a ce kuma akwai dukiya na nan tsaye in ka je ka gani abin sai hankalinka ya tashi kuma duk kayan na yan arewa ne. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da iyakokin Najeriya da na jamhuriyar Nijar ke ci gaba da kasancewa a garkame biyo bayan takaddamar da ke tsakanin mahukuntan sojin Nijar da kungiyar ECOWAS al'amarin da ya durkusa cinikayya tsakanin 'yan kasuwar arewa da na sassan Nijar. Muna da bododi duka wayanda suke suka hada da jamhuriyar Nijar an waye gari ba a ba kowa notice ba a ce komai ba kai mu na can cikin Nijar ba da zamu mu fito da su ga wannan tsakanin mu da Benin kuma an hana kaya su shigo kaga sai mu ta kallon abin kamar akwai wani abu damuwa mu muke da karancin abubuwa da barace barace da rashin aikin yi ga mutane na zaune gari banza to an kashe kasuwanci an kaga kusan komai ya tsaya kenan ya ka dai motocin da kun kaya fiye da ɗari bakwai ne jirge a wannan tasha ta lolo makare da kayayyakin yan kasuwa kuma wasu daga ciki na ɗauke ne da kayayyakin da ka iya lalacewa ko kuma lokacin amfanin su ma ya wuce sai dai alhaji babangida lamido guda cikin 'yan kasuwa a kano da ke sharhi akan harkokin tattalin arziki na cewa duk gwamnatocin arewacin najeriya sun yi burus da harkar kasuwanci ne ta karfin tsayafa ke kasuwanci a garin nan ba ruwansu da harkar kasuwanci matuka ba ruwansu in dai abu ba harkar siyasa aka saka a ciki ba amma masana'antu da kasuwanci har ga allah ya mu a baya kuma da kuɗin mu ake amfani lagos ba ta rayu ba ciniki a kano To ko magabatan wannan kungiya ta masu fitan kayayyaki ta tinkari shugabannin arewa kan wannan batu na buɗe bodar lolo alhaji aminu dan iya ya ce. Duk akasarinsu sun sani ba wanda abubuwa suke boye a gunshi. Duk wanda ka sani ma yanzu zaman nan da muke da kai da hirar da muke akwai wanda suna da labari yanzu nan. ai abin da ke faru a ƙasa ba abin da abu duk akasarin su mun zauna da su kuma mun tattauna da su kuma da zama cewa za a ɗauki mataki a san yadda aka aka buɗe jama'a su koma zuwa ga abubuwan su na more rayuwa a nan gaba muna tunanin in abin bai canza ba ya za mu ba da umarni duka kasuwancin zai tsaya a ko'ina da motocinmu na transport da kasuwannin mu gaba ɗaya da muke shigowa da kaya duk za mu dakatar da kuri gwamnati ma ta san mu muna yin wani abu a kai. Masu nazari da sharhi kan harkokin tsaro da tattalin arziki sun daɗe suna fashin baki akan alakar kudda kudda ke tsakanin rashin sana'a ko aikin yi da harkokin tarzoma irin su ayyukan fashin daji da makamantansu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a gaida Mahmud Ibrahim Gwari. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga hawa da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya laraba ne shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya gana da shugabannin kasashen duniya bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu ta kafar sadarwar yanar gizo inda ya shaida masu cewa Moscow na sauraron ganin haɗin kan kasashen yammaci kafin ta ruguje a shekara mai zuwa. Waɗanda suka halarci ganawar sun hada da manyan ƙawayen Kiev irin su shugaban amurka joe biden da rishi sunak na birtaniya waɗanda suka ce suna nan daren don kan taimakawa ukraine jaddadawar shugabannin ta zo ne a daidai lokacin da ake fargabar zanzarewar tallafin kasashen yamma ga kasar ta ukraine ganin cewa kif din bata samu wani ci gaban a zo a gani ba a fagen daga cikin wata sanarwa da suka fitar bayan kammala taron shugabannin kasashen bakwai masu karfin tattalin arzikin masana'antu sun bayyana shan alwashin taimakawa ɗaya da demokaradiyyar ukraine shugabannin sun bayyana jerin matakan da za su ɗauka a kan rasha da suka hada da haramta shigowa da lu'u-lu'u da na da ba na masana'antu ba daga rashen daga watan janairu na shekara mai zuwa da kuma lu'ulu'un rashen da ake sarrafawa a waje shi kuma daga watan maris a wani kokari na rage ma rashin kuɗin shiga 'yan sanda sun sanar da samun wani mutum a mace da ya bude wuta a jiya laraba a harabar ginin jami'ar nevada da ke las vegas lamarin da ya yi sanadiyar kai mutane akalla uku zuwa asibiti dan sanda sharif kevin mccahill ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafar sadarwar x wato twitter a baya cewa a yanzu dai an tabbatar da kai mutane uku a asibiti sakamakon harin amma babu cikakken sanin girman raunin da suka samu sannan komai zai iya canzawa mcmahill dai bai ce wani ya rasa ransa ba a harin mahukunta sun sanar da bayar da karin haske akan lamarin a nan gaba kaɗan. A da Hauwa Sharif da ta karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Nijar hudu da wasu 'yan bindiga suka sace a kan iyaka suka tsallaka da su zuwa cikin Najeriya sun kukuta bayan biyan kudin fansa. to sai dai lamarin ya jefa fulani 'yan najeriya da aka bai wa mafaka a birnin kwanni a cikin wani mawuyacin hali har suka soma barin garin yayin da wasu 'yan nijar suka soma barazanar afka musu ga rahoton haruna mamman bako mutanen nan hudu da 'yan bindiga suka sace a iyakar birnin kwade ta jamhuriyar nijar da illela local government ta jihar sokoton tarayyar najeriya sun kubuta bayan an biya sefa miliyan uku kwatankwacin naira miliyon biyar da dubu dari uku da arba'in shin yaya aka samu aka sasanta da 'yan bindigar bayan daga can farko sun ce sai an ba su sefa miliyon dari wannan ita ce tambayar da niwa wanda ya kai kuɗin da yan nemi na sa kai sunansa saboda dalilan tsaro da na tashi zan tahi su ina ce musu to wace hanya zan same ku sai suka ce min to ina je in lela in sai layi na Najeriya in na sai layin Najeriya ga lamba su za su bibki na bisa layi na na Airtel na tsaya gina sai na ji kukan mutuna bayana ashe ma suna baya gare sun bai baya gare ni je saman dutse ne na tsaya na kira su ni dai ba kuwa kuma kane in je ina ganin su ni akwai su daji da bindigogin su nake hushe su in basu na na je can na tsaya saman dutse na kira su na ce musu ga nan na zo saman dutse suka ce to in tsaya nan ka in gangara ban ji kukan mutuna na ce ban ji ba sai an kan ji ba kadan sai na ji kukan mutuna kasan dutse suna ta tasowa daga can sun ɗauko yaran sai sun ka tsaya nan sun ka aje yaran sai suka zo da sai suka zo kangaro da motuna suka zo wuri na suka ce min kuɗin ne wannan ka zo da su ce musu awo sun kai ne ce eh suka ce in kiran ya in kiran ya suka amshi kuɗin suka ce min to in hau moto moto biyar suka zo sai na hau moto moto biyu suka shiga gaba biyu ba gare mu na hau wannan moto na tsaka mun ka tai har can wurin yaran ko da na zo na tarro su da yara na tarro yara ko ne idanun shi zuwa dami suka ce min su ne waɗanga yaran yaran ka na ce musu awo su ne su ne yaran ka na ce musu awo su ne suka ce to ba matsala yanzu abinda za a yi kaga yaran ka na tabbata sunan ci a wasanin suka daga bindigogi sama suka ta halbi suka ta halbi suka ta halbi daya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su ya ce sun sha kashi sosai kuma ko da yaushe yan bindigar kan kai sabin mutanen da suka yi garkuwa da su inda suka buya wallahi gaskiya mun ci waya babu abinci amma akwai kashi wallahi dan ko da an kawo mu wallahi gaskiya cikin waya muke wallahi dan lokacin kwanan mu takwas wallahi ma cikin waya lokacin kullum cikin maci na muke wallahi babu wata sassata babu dare babu rana kuma na muke babu dare babu rana ko da yaushe sai da Allah ya sa mun kai wallahi cikin mawace hali mun kai nan babu wani sassaci ko da yaushe cikin maci na muke ko sabo an haka sai an ba mu gashi ko da yaushe wallahi sai da Allah ya sa mun kai tun a can ma an kai sabi nan kullum cikin kai na ake kullum to ba mu tare a juma'a amma mun ji jiki dan kashi na aka yi ta bamu ga yunwa kuma wannan lamarin na ɗauke mutanen Nijar a wannan iyakar ya jefa shakku a zukatan mutanen garin birnin Kwanni da suka sha alwashin ɗaukar fansa ga fulanin da suka tsero daga tarayyar Najeriya suka samu mafaka a garin abinda ya hukumomin wannan yankin ɗaukar matakan neman fulanin su za da zuwa wani yanki a can gaba inda da dama suka bar garin na birnin Kwanni a halin yanzu a nata ɓangaren illela lokal gamman ta hiddo sanarwa ta hana masu ɗaukar kaya bisa shari kuka. kuma mota bin daji a cikin dare ko kuma da sanyin safiya. Sanarwa sanarwa a madadin kantoma Ilela Alhaji Sahabi Isa Wakili da sakataren karamar hukumar mulki Ilela Alhaji Aliyu Saini Benji suna sanar da 'yan shari ko 'yan jakai cewa daga yau an kayyade musu lokutan shigowa cikin garin Ilela daga bakin karfe 6 na safe zuwa karfe 6 na maraice Dolin dalilin kiyaye haɗura da kuma tsaro. 'Yan bindigar da yana ci gaba yanzu haka da karyawa ba gaba a waɗansu garuruwa na Najeriya da ke wannan kan iyakar musamman a illela local gamman tare da swada suna ɗauke mutane matafiya iyaka idan dare ya riske su yan nijar ne ko kuma yan najeriya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai kasar kamaru inda gwamnatin kasar tare da haɗin gwiwar kasar chadi suka shirya wani taron bita kan inganta lamuran sufuri a kasashen biyu wakilinmu muhammadu rabi'u na ɗauke da ƙarin bayani a matsayin shahararrun makiyaya ne gungun masu safaran manyan motocin ƙasar kamaru tare da haɗin gwiwa na cibiyar harajin yankin suka samu mafita mai ma'ana ga masu jigilar kayayyaki don cika nauyin da ya rataya a wuyar na sauƙaƙa zirga zirgar ababen hawa a yankin tsakiyar afirka a nan da zan iya cewa na farin ciki da wannan taro da shugaban ƙungiyar masu sufuri da manyan motoci ya hada a nan birnin gaundare wanda a sakamakon wannan taron mahalartan sun karo da sanin muhimmancin wato biyan haraji wanda kuma zai taimaka ma kasashen afirka ta tsakiya da su samu su ci gaba a yayin tattaunawa an taɓa batun amincewa tsakanin ƙasashen an yi kuma kira ga masu jigilar kayayyaki da su yi amfani da wannan takardan da zai taimaka wajen zirga-zirgar ababen hawa a yankin tsakiyar Afirka Ibrahim Yaya yana mai cewa. Nu le syndicaliste nous sommes appelés à respecter. Wato mu de a cikin wannan kungiya na masu sufuri na manyan motoci muna iya bakin kokarin don fahimtar da waɗannan muhimmancin biyan haraji muna kuma turo su wato kusa da cibiyar biyan haraji na nan gaundare domin su zo a fahimtar da su abin da ya zamanto ya shiga masu cikin duhu. An kirkiri wurin lura don yaƙi da cin zarafi a kan tituna na yankin, an kuma ƙaddamar da wani yanki na sa ido kan ayyukan da ba a saba ba a kan manyan hanyoyin Afirka ta tsakiya. Darakta janar na ƙungiyar ne ya jagoranci taron. Cet atelier sera une étape clé dans la préparation de ce projet. Wannan taron bita da aka hada wanda kasashen biyu suka hada wato Chad da Kamaru zai taimaka matuƙa gayya wajen sauƙaƙa zirga-zirgan manyan motoci da kuma kayayyaki tsakanin kasashen biyu. Bankin Duniya kuma za ta ɗaukinta domin ganin cewa wannan haƙon ya cimma ruwa. Puisque c'est là l'objectif du Domin tallafa ma wannan shirin, shugaban tarayyar Turai a Kamaru kamaru ya ba da ɗauki na biliyan uku da ɗigo takwas domin gudanar da ayyukan lantarki a yankin. A cewar ƙwararre, an bayyana cewa farashin sufuri a Afirka ta tsakiya ta fi ko ina tsada a duniya. Bisa wani bincike da aka buga a shekarar dubu biyu da goma sha hudu a kan hanyar Dualan Jamena, Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wandare, cibiyar Adamawan Kamaru. Masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci shida ashirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. a wannan mako shirin ya sauka birnin tarayyar najeriya abuja inda masu bukata ta musamman ke fafutuka da nufin bada da gudunmuwa a harkokin gaban al'umma dan asalin jihar taraba mazaunin kano bakon shirin yarima suleiman ibrahim wanda allah jarabce shi da makanta mai bincike ne akan tsarin zamantakewar al'umma abinda ke kara fayyace irin baiwar da allah ya yi wa masu bukata ta musamman ga kashin farko na hirarsa da wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda na fara karantar lo ma'ana ah, bangaren shari'a Um, a nan adamawa uh, daga baya aka samu wasu matsaloli na zo na soke karatun amma kuma daga nan na ci gaba da neman wasu hanyoyi na ilimi musamman a bangaren ilimin addini kuma da bincike domin uh, a yanzu ina daga cikin ina a cikin masu bukata na musamman muna daga cikin wanda suke bincike a kan abin da ya shafi harkar zamantakewan dan adam da kuma harkar tsaro a najeriya domin daga cikin eh, binciken da nake yi ya tabbatar da cewa a harkar tsaro da ake fama da shi mun iya gano na iya gano matsaloli guda uku wanda ya haddasa rashin zaman lafiya arewa so kuma na yi wani bincike wadda na yi shi a nan niger shekara uku baya wadda na tabbatar da irin zamantakewan alakar da yake tsakanin najeriya da niger kuma har yanzu muna kan hanya na ci gaba da karatu insha Allah. me ya ɗauki hankalinka ka fara wa'annan bincike-binciken to uh, so da yawa ni dan siyasa ne asali na yi wasu kwamitoci a siyasance a jihar kano da kuma ƙasa ga baki daya. na fuskance cewa su mutane suna ɗaukar masu bukata na musamman kamar mutane na wadda kullum sai an ba su na yadda cewa wasu daga cikin mutane masu bukata na musamman dole suke bukatar a taimaka musu don ba su da za su yi amma akwai wasu kuma da gangan suna sane suke bara to sai na ce to bari in zama daban daga cikin wayansu masu bukata na musamman wanda za dinga misali da ni so shi sai na ce bari in ɗauki wani abin da ake tunani kawai ba wanda zai iya sai illa mai ido ko mai lafiya ah, wannan ya sa tsohon ministan tsaro ah, bashir salihu magashi janar bashir salihu magashi mai ritaya lokacin da na zo na bashi wani report akan harkar da ya shafi harkar ta'addanci ya yi mamaki domin a tunaninsa ya za a yi a ce mai lalura ta gani zai yi wannan binciken kuma su so da yawa ni ne na fara bada shawarar na ba ma ministan eh, 'yan sanda a tsohon minista 'yan sanda na bashi shawarar cewa a dinga sa masu bukata na musamman a cikin harkar tsaro musamman harkar um, eh, eh, eh, 'yan sanda kuma lokacin masu bukata na musamman suka min ca suka ce ya za a ce mai lalurar gani zai harkar tsaro ya za a ce mai bukata na musamman zai harkar tsaro amma ina son ga miki wannan abin ya sa mun yi riba har yanzu ake alfahari da wannan abin amma idan ba mutum bane wanda ke bincike ba zai san irin wannan gudunmawar da muka bayar ba to menene ribar yawa riba shine yanzu mutane sun gane cewa mai bukatar na musamman in aka bashi dama zai iya yin komai don ciyar da kasa gaba riba na biyu shine mutane sun yarda cewa shi mai bukatar na musamman ba illa in ka gan shi a kan titi ko da yana bara idan ka ja shi a jikinka zai iya ba da guduma fiye da yadda ake tunani riba shine an yarda cewa makarantun da masu bukatar na musamman suke yi suna makaranta ne suna samu suna son su samu ilimi ne zan su amfana da ƙasa da su masu karan kansu so akwai riba da dama kuma a ta su 'yan ta'addan sun yarda cewa yanzu ba za su dinga mun wayar da kan masu bukata na musamman saboda kar su dinga amfani da masu bukata na musamman kada dinga amfani da su gudun haddasa ta'addanci a baya baya an kama wani mai lalurar kafa a jihar um, katsina da zama cewa yana kamar yana informa yana ba da labarai ga 'yan ta'adda so lokacin muna daga cikin waɗanda muka kokari muka gama gwamnati wannan mai lalurar dan uwanmu ne mai bukata na musamman amma lalura ce iri daya amma kuma halayya da kuma sanin eh, ya kamata ba iri daya bane shi yasa muka ce aje a bincika kwakwalwar sau kila yana da matsalar kwakwalwa sannan ana amfani da masu bukata na musamman guri kamar shigar da kayan maye eh, kwaya a nan muka iya muka roƙi gwamnati ta bamu dama don mu dinga wayar da kan mutane masu bukata na musamman kasancewansu suna da wata lalura kar a amfani da su domin cutar da ƙasa da 'yan ƙasa kuma wannan ya amfane mu kuma muna ganin amfanin haka. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. A madadin Yarima Suleiman Ibrahim da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. madalla yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Ghana. Da jaridar Ghanaian Times za mu so masharihin jaridun na yau kuma babban labarin ta shi ne majalisar dokoki ta yi kira ga gwamnati da ta sake nazari ko duba na ranar zuwan 'yan makaranta na manyan makarantun sakandare. Jaridar ta ce majalisar dokoki a ranar juma'a ta yi kira ga ma'aikatar ke kula da ilimi da ta sake nazarin ranar da ta sa na waɗanda su shiga ajin farko na shekarar nan na manyan makarantun sakandare na shekara ta 2024 hudu majalisar ta nuna cewar yin haka zai bai wa masu karantarwa iyayen yara da ɗalibai kansu daman shiryawa lokacin karatu majalisar ta yi kira tana mai himmanta ministan ilimi da ya sake dubi ga wannan mataki na ma'aikatar ilimi da kuma hukumomin da suka hada da malaman koyarwa da waɗanda ba koyarwa ba kiran da aka yi musu tare da ɗalibai su koma bakin aiki a ranar juma'a hudu ga watan Disamban shekara ta 2023. Gwamnatin Akufa Ado ta gina wuraren wasanni wato AstroTurf guda 150 faɗin ƙasar. Bamiya ne ke faɗan haka kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito. Jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumiya a wurin ƙaddamar da wato kwanaki 100 zuwa ga wasannin Afirka na karo na goma sha uku na shekara ta 2023 a nan Accra a ranar laraba 29 ga watan Nuwamban shekara 2023 ya jaddada niyar gwamnati na samar da muhimman wuraren ci gaban wasanni yayin da yake bayyana muhimmancin zuba jari a nan gida da kuma wato matsayin unguwanni bawumiya ya bayyana zuba jari da gwamnati ta yi wurin samar da wuraren wasanni musamman gina astroturfs guda 153 fadin kasar. Ita kuma jaridar Herald wannan labarin ta ruwaito kungiyar 'yan kasuwa na kasar Ghana da kungiyar ɗaliban kasar Ghana gabaki ɗaya sun yi amanna da wato tsarin tattalin arziki na sa'o'i 24 na tsohon shugaba John Muhammad. Jaridar da Herald ita ce ta ruwaito wannan labarin kuma ta nuna cewar kungiyar nan ta 'yan kasuwa da kungiyoyi na ainihin ɗalibai NUX a takaici sun nuna amincewarsu da goyon hamsin bayan tsarin wato tattalin arzikin nan na sa'o'i 24 da tsohon shugaba john dramani mahamman ya bayar da shawarar gabatarwa karkashin mulkin national democratic congress ndc wannan tsarin tun farko dai wato yana a shimfiɗe a cikin kundin tsarin mulkin jam'iyyar ndc na shekara 2020 wadda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar tsohon shugaban kasa mahamman yake gabatarwa yanzu da ya soma ranga rangadinsa na gina kasar ghana wannan rangadi dai an fara ne da kungiyar 'yan kasuwa a nan akara a ranar talata bakwai ga watan nuwamba shekara ta uku. da wannan muka iso karshen sharhin jaridin na yau radwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. a jiya laraba ne aka soma da share fage ga Nikki Haley a yayin bude muhawara ta hudu na masu fatan darewa kujerar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican a kokarin haskawa a fagen fafatawar da ake ganin tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai mamaye. gwamnan florida ron desantis ya zargi hali da ja da baya sakamakon caccaka daga 'yan jarida da ɗan kasuwa vivek ramaswani inda ya ce tsohon jakadar majalisar ɗinkin duniya kuma gwamnan jihar south carolina ta yi kusa-kusa wajen miƙa wuya a yayin da take samun sabbin ƙudurori daga masu bada da gudunmawa batun da halin ta ce kishi ne kawai a jiya laraba ma'aikatar shari'a ƙasar farisa wato iran ta sanar da cewa wata kotu a birnin tehran ta umarci gwamnatin amurka da ta biya zunzurutun kuɗi har kusan dala biliyan hamsin a matsayin fansar ran wani babban janar da aka kashe kusan shekaru hudu da suka wuce a ranar uku ga watan janairun shekarar 2020 ne dai tsohon shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin tashin wani jirgi mara matuki da ya kai hari kusa da babban filin jirgin sama da ke bagadaza To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe hudu na yamma a agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. salam.